أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو ابتدى بحديه إلى من الجزاء وبعد أمقوى مع سسر رمو عديد والنلوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته abinda za mu yi magana a kansa shine abinda yake da alaƙa da ilimi wato falalarsa da darajarsa da kuma hanyoyin da ya kamata a ce an kiyaye wajen neman ilimi din abu na farko akwai falalar shi ilimi din Allah subhanahu wa ta'ala a cikin alkur'ani ya haɗa shaidarsa da ta masu ilimi ya ce shahidallahu annahu la ilaha illahu wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'imun bil qisti la ilaha illahu wal azizul hakim da haka al'imamu bin qayyim yake faɗa yake cewa idan ba wata aya a cikin alƙur'ani da ta nuni akan falalar ilimi da masu ilimi sai wannan alƙur'ani sai wannan ayar da ke cikin suratu ali imrana aya ta sha takwas ya isa yadda allah ta'ala ya haɗa shi da ta ainihin wato ma'abuta ilimi su ulil jahali ko da san shaida to a rububi suke shaidata su ba su da ainihin wato matsayi abu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala ya kore wato a samu daidaituwa tsakanin mutanen da suke suna da alaƙa da karatu da wanda ba su da alaƙa da karatu da haka ya ce masa ƙul ka ce hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yanzu da wanda ya sani da wanda bai sani ba za su zama ɗaya bai sai sa ya ce inna ma yatazakkaru ulul albab kawai ma abuta hankali ne suke kina da haka al-imamu shafi'i yake cewa ta'allam ka tashi ka koyi karatu falaisal mar'u yuladu alimin babu wani mutum da ake haifuwarsa ya zo duniya ya san wani abu amma walaisa ako ilmin wanda zai tashi ya koyi karatu ba daidai yake ba da wanda ya zauna ya ki koyin karatu abu na uku shine darajatu ko rif'atu darajatu ahlil ilmi daukakuwar darajoji na ma'abuta ainihin wato ilimi da haka sai Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka yi imani idan qila lakum in aka ce muku tafassahu fil majalisi fafsahu Allahu lakum ku buda wa idan qila shizu in an ce masa ku tashi fan shizu yarfa Allahu alladhina amanu minkum sai yake wallazina utul ilma daraja wanda Allah madaukakin sarki ya ba su ilimi bayan imani to darda su ta kire ta wanda suke da ilimi wato imani kaɗai ba tare da ilimi ba abu na hudu shine wato anna ahlul ilmi hum ahlul kashiya wato ma ilimi su suka fi kowa jin tsoron Allah subhanahu wata'ala da haka Allah ya kawo inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama inna Allah azizun gafur. da haka alhasuru ne walƙasuru a wajen malaman balaga da haka babu yadda za a idan mutumin da bai san Allah bai san girman Allah subhanahu wata'ala shi yasa zamu ga yayin da annabawa suka fi kowa sanin girman Allah sai zamanto sun fi kowa taka tsantsan gurin keta dokarsa da kuma alfarmarsa mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa yake cewa sama sama'u sama ta yi kuka wa huqqa laha an ta'ita ya cancanci ku sama ta yi kuka din ce babu wani guri da za ka ɗauki ɗan yatsa guda hudu ka sa a sama fati akwai mala'ika na Allah a gurin wani yana sujjada wani yana ruku'u wani yana kada. da haka ya ce lauta alamu na ma'a'alamu da ku kuka san abin da na sani lada hiktun kalilan da kun yi dariya yar kaɗan wala bakaitun kafira da kun yi kuka mai yawa shi yasa lokacin da annabawa suka fi kowa sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala sai ya zamanto sun fi kowa taka tsantsan gurin kiyaye dokar Allah subhanahu wa ta'ala abu na biyar shine annallaha ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya umarci annabin sa bi talabil mazid min al-ilm da ya nemi ƙari na ainihin wato ilimi da haka ya ce masa fata'ala Allahul malikul haq wala ta'jal bil qur'ani min qabl an yuqda ilayka wahyu qur rabbi zidni ilma abu na shida shine al-istishhadu bi aqwali ahli al-ilm yawm al-qiyama wato shaida kafa hujja da maganganun ma'abuta ilimi ranar tashin alkiyama Allah ya faɗa a suratul rum ce wa qala allazina utul ilmi wal imani laqad labistum fi kitabillahi ila yawmil milba'a fa hadha su walakin walakinnakum kuntum la ta'lamun abu na bakwai shine anna ahlul ilm su ma abuta ilmi humul muntafi'una bi amsalil qur'an su suke amfanuwa da misalan da alƙur'ani yake buga Allah madaukakin sarki ya sha buga misali yace wa tilkal amsalu nadribu halin nasi wannan misali ne muke bugawa mutane wa ma ya ha babu wanda yake ainihin wato fahimtar wannan misalin illal alimuna sai mutane ainihin wato masu sani da haka shi yasa zamu ga ya buga misali da sauro ko abin da yake da kasa da sauro din gurin daraja kamar yadda yace inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha a binciken da yanzu aka yi a zamanance an gano akwai halittar da take ainihin wato rayuwa a jikin sauro din wanda abin da shi sauro ya sanyo na jinin mutane ita kuma shi take sha ta rayu Allah subhanahu wa ta'ala ya yi gaskiya abu na ainihin wato takwas shi ne annal ilmi sultanin alin nasu shi ilimin hujja ne akan mutane ta haka Allah ya ce inna in inda kun min sultanin bi hada a takulu na Allah ma la abu na tara shi ne annal ilmi shartun fi qabulil amali shi ilimi sharaɗi ne wajen idan mutum yi aiki Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa kamar yadda ya ce faman kana yardu liqa rabbih falyamal amalan salihan wa la yushrik bi ibadati rabbihi ahada dan haka al'amalu salihu babu yadda za ya ga zama mai kyau sai in ya zamanto an gina shi akan ilimi shi yasa a suratul asri da Allah ya ce wal asri innal insana lafi in illa alladhina amanu malamai suka ce akwai takadirin na illal na alimu tukunna sai wanda suka sani sannan wa amanu suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki mai kyau dan babu yadda za a yi da imani da aiki mai kyau su inganta matukar asasan su ba akan ilimi aka gina ba abu na goma kuma shine talabul ilm neman ilimi tariqun ila aljanna hanya ne zuwa ga aljanna ya tabbata daga al-imam Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce man salaka tariqan duk mutumin da ya kama wata hanya su fi ilman yana neman ilimi a cikin ta sahalallahu lahu tariqan ila aljanna Allah zai hore masa hanyar da zai kai shi zuwa ga ainihin wato aljanna da haka mafhumul mukhalafa na wannan hadisi duk mutumin da bai kama hanyar neman ilimi ba to hanyar da zai je aljanna wannan hanya kwarin gasken gaske za ta yi masa ainihin wato wahala abu na goma sha ɗaya shine wato annal fiqh fi dini wato fiqhu a cikin addini sababin min asbabul husul al-khairi sababi ne daga cikin sababban da ke sa mutum ya kai zuwa ga kowane irin alheri ya tabbata daga muawiya Allah ya tsara masa yadda ya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa ya ce man yuridullahu bihi khairan duk wanda Allah yake nufin sa da alheri faqihu fi din yakan fahimtar da shi addini shi sa akwai bambanci tsakanin karatun addini da kuma fahimtar addini ba duk mutumin da ya karatu ba ne Allah ya masa arzikin fahimtar ainihin wato karatu kwanan nan mun haɗu da wanda dattijan malami irin ɗin izalan nan na farko-farko wanda suka yi karatu a gaban mala abakar gumi ya ce to su ko da suka zo gaban mala abakar gumi sun zo da karatunsu domin sun yi karatu a zariya a zaururruka daban-daban suka ce tsakani da allah malam ya koya musu fahimtar karatu ne su ba karatu ba don ba su iya fahimtar ma ba su gane abin da suka karanta ba kwata-kwata sai da suka zo gaban mala bakar gumi kenan banda Allah subhanahu wa ta'ala ya azarta su da wanda zai koya musu fiqhun karatu su gane karatu ga su da tarin cirin karatu amma daga ƙarshe karatun zai zama ainihin wato akwai matsala shi yasa ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi addu'a ga abdullahi dan Abbas yace Allahumma faqqihhu fid din Allah ka fahimtar da wannan yaron addini sannan wa allimhu tawil kuma ka sanar da shi fassaran ainihin wato alqur'ani wannan yana daga ciki yayin da Allah subhanahu wata'ala ya karba addu'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama makarantu na tafsiri kakaf a duniya guda uku ne bayan manzon Allah ya koma zuwa ga Allah makaranta ta farko akwai ta ainihin wato a Makka akwai a Madina sannan akwai ainihin wato a Kufa wacce take ainihin wato Makka babban malaminta ta shine Ubay bin Ka'ab wacce take Madina babban malaminta ta shine Abdullahi dan Abbas sannan wacce take ainihin wato Kufa babban malaminta ta shine ainihin wato Abdullahi bin Mas'ud abu na ainihin wato gaba a karkashin wannan shine annal ilmin min ajallil ni'am shi ilimi yana daga cikin mafi girman kowace ni'ima da Allah zai ma dan adam a doron ƙasa Allah ya faɗa yace wala qad atina dawuda wa sulaymana ilma mun ba annabi dawud da annabi sulaiman ilimi wa qala sai suka ce alhamdulillahi alladhi faddalana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya fifita mu ala kasirin akan da yawa min ibadihi almu'minin daga cikin bayinsa ainihin wato masu imani da haka al-imam yake faɗa a cikin al-qawaid yake cewa ilan ilan hudita anna afdalul minan ilmin yuzilu shakka anka wadaran ويكشف الحق لذي القلوب ويصل الأبد إلى المطلوب da haka mafi girman baiwa da Allah zai ma dan adam a duniya kwata-kwata shine Allah madaukakin sarki ya bashi ainihin wato ilimi mai amfani saboda haka abu na sha uku shine Allah ilmi kalgaifi shi ilimi kamar ainihin wato ruwan sama yake da haka Allah ta'ala ya faɗa ya ce yace anzala minas sama imaan. fasalat awdiyatun biqadriha fa hatamala as-sayl zabadar rabi'a wa mimma yuqiduna har zuwa ƙarshe wani ma yuqiduna bihi ومما يقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاء زبد هزوا كرشن آية أبنا قوم شاهدوا شين أن أهل العلم سوما أبو تا إلمي suna daga cikin ɓangarori na ulil amri da Allah ya ce a musu biyayya da haka ya ce ya yi hallabi na amanu a tsi'ullaha wa a tsi'ur rasula wa ulil amri minkum abu na goma sha biyar shine ridar mala'ika wato yardar mala'iku bi talibin ilmi ga mutumin da ya tashi yana neman ainihin wato ilimi hadisi ya tabbata annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama haka ya faɗa ya ce wa innal mala'ikata ita mala'iku la tada'u takan shimfiɗa ajini hataha fikin ridar li talibin ilmi saboda yadda ga wanda ya tashi yana neman ainihin wato ilimi daga lokacin da ya fito daga gida zuwa wani guri don wata harka ta neman karatu abu na goma sha shida shine annal ilma shi ilimi shi kaɗai yake tsiratar da ma'abuta shi daga tsinuwar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi hadisi ya tabbata daga al-imam Abu Huraira Allah ya kara masa yadda yace annabi ya ce ad-dunya mal'unatu wannan duniyar da ake ganin ta baki ɗayan ta ya ce mal'unun ma fiha kuma duk abin da ke cikin ta Allah subhanahu wata'ala ya tsine masa albarka illa zikrullahi sai fa zikirin Allah shine littafin shi wa ma da abin da yake da alaka da alkur'ani din da duk wata wasa'il da za ta kai ka zuwa ga fahimci littafin Allah din wa au aliman ko malami au muta'alliman ko wanda yake da alaka da malamin gurin koya shi yasa karka yadda ka kasance ba ɗaya daga cikin waɗannan biyun ba matukar baka zama malami ba to kai kokari ya zamanto kana da alaka da malamai wajen koyon wani abu ko yaya abun yake wannan yana daga ciki abu na goma sha bakwai shi ne. tattarowar da Allah subhanahu wa ta'ala yake ma duk wani wanda yake da alaƙa da ainihin wato ilimi da haka al’imamu bin ibn yake cewa falo ya kulle li ilimi da a ce ɗalibin ilimi bai da alaƙa da wani abu illa annallaha uyihi ilaihi sai don Allah subhanahu wa ta'ala yakan tattaro ɗalibin zuwa gare shi sannan kuma bai ainihin wato bujirewa bai ainihin wato kau da kai daga gare shi kafa bihi fadlan da wannan ya ishi ɗalibin ilimi ainihin wato falala abu na ainihin wato sha takwas shine anna ahlul ilmi su ma abuta ainihin wato ilimi su kaɗai aka yadda cewa yana daga ciki ba laifi za su in yadbituna walaysa gibtatun illa fi sunaini kuma. ba a yin hasara sai a cikin abubuwa guda biyu ihsanu fil mali aw fil ilmi wal hikami kamar yadda mai ainihin wato manzumatul mimiya yake faɗa mutumin da Allah ta'ala ya bashi kuɗi yake kashe kuɗin ta inda ya dace da wanda Allah ya bashi ilimi yake karantar da mutane da wannan ilimin to kai fatan Allah subhanahu wata'ala ya baka matsayi irin nashi dan kai irin wannan to wannan shi aka ce masa gibda ya ainihin wato halatta sannan abu na goma sha tara du'a'un nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ahlihi ko li ilmi bin nadara addu'ar da annabi dangane da masu ilimi wajen abin da ya shafi Allah ya haskaka fuskar su kamar yadda hadisi ya tabbata daga zaidu bin ya yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa nadarallahu imra'an Allah ka haskaka fuskar mutumin da amin na hadisan ya ji hadisi daga gurin fa hafizahu ya haddace hadisan hatta yuballighahu har sai da ya isar da hadisin فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه shine الشرين mala'ika مباحات الملائكة بطلبة العلم alfaharin da mala'iku suke yi ga duk mutumin da ya tashi yana neman ainihin wato ilimi abu na ashirin da ɗaya shine ne taƙaddimu a ilimi gabatar da waɗanda suke da alaƙa da karatu fil wilayatul diniya wajen shugabanci na ainihin wato duniya da kuma shugabanci na ainihin wato addini babu yadda za a yi mutum yaro ya yi karatu wannan bai karatu ba ko a duniyanci wannan bai shugabanci mutane bai san komai ba wannan shi ya karatu kaga mutane su yadda in dai ba ganganci ba su tura wanda bai san komai ba akan wanda ya san wani abu sannan abu na ashirin da biyu shine annal ilma mirasan nubuwa shi ilimi gado ne na annauta kamar yadda Allah ya faɗa a baya yace wa warisa Sulaimanu Dawud annabi Sulaimanu ya gaji annabi Dawud dan haka gado ne na annabta ba gado ya mutu ya bar masa ainihin wato kuɗi ya gada ba da haka annabi ya faɗa yace innal ulama a warasatul anbiya su malamai su ne magada annabawa innal anbiya abba lalle su annabawa lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman babu wani annabi da ya mutu ya bar kuɗi aka gada wa inna ma kawai fa warrasu ilma sun gadar da ilimi ne faman akhadahu duk mutumin da ya riko da ilimi faman akhadha bihi akhadha bi haddin wafir ya yi riko da rabo ainihin wato cikakki. dan haka ya zamanto idan kana so ka zama magajin annabi dole sai dai ka tashi kai karatu duk a cikin abubuwan da ake gada mulki ko kuɗi wannan za ka iya samu yayin da mahaifinka ya bar duniya koma zuwa ga Allah ka hau matsayinsa amma ba yadda za a yi duk karatun babanka kai ba kai karatu ba dan da ya bar duniya ka iya zuwa ka ce za ka hau position ɗinsa kuma babu wani mutum da yake mutuwa yana da karatu kaga an zo ana rigima da rikici akan karatunsa wannan yana shi zai gaji kaza wannan yana shi zai gaji kaza ba a yin ainihin wato haka to don haka ilimi gado ne na ainihin wato annabta kamar yadda ya tabbata al'imamu abu huraira ya zo wucewa ya ga mutane an shiga cikin siye da siyewa a harkar kasuwanci ya ce masu ku je ku karɓo gaga da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ana rabawa mutane suka tafi masallaci da suka je ba su ga kowa ba sai suka dawo ko da suka je suka ga mutane wasu na karatun qur'ani wasu na karatun kaza wasu na karatun kaza suka dawo suka ce masa mun je ba maga ana raba komai ba yace musu da kuka je masallacin ba ku ga wasu mutane suna karanta qur'ani ba wasu suna karanta hadisi ba wasu na karanta kaza suka ce mun gani yace musu ai wannan shine gadon manzon Allah da nake faɗan ana raba kowa ya kamata ya ji ya karɓo ainihin wato nashi sannan duk abin da wani yake da shi to idan yana so sai dai ya tsare kayansa amma shi ilimi wanda duk yake da shi ilimin ne yake ba mai shi kariya ba shi yake tsare ainihin wato ilimin ba abu na uku shine istighfarul hitan neman gafara kifaye da wasan su ga mutumin da ya tashi yana neman ilimi annabi ya faɗa ya ce wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi hatta al hitana fil ma hatta kifin da ke cikin ruwa yana neman maka gafara a wajen Allah subhanahu wa ta'ala abu na wato 24 shine babu yadda za a yi da'awa ta tsira a samu natija da sakamako mai kyau dole sai idan an gina da'awar akan ilimi don haka Allah maɗaukakin sarki ya faɗa ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kul ka ce masa hadihi sabiri wannan ita ce hanya ta ada'u ilallahi ina kiran mutane zuwa ga Allah ala basiratin akan basira ana wa manittaba ani da duk wanda yake dina. wa subhanallahi tsarki ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ma ana minal mushrikin ni ban kasance daga cikin mutane ainihin wato mushirikai ba wannan ayar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ka yace kul hadhihi sabili kace wannan ita ce hanya ta adau ila ina kiran mutane zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala na farko hadhihi dinnan ka ce wannan kul ɗin fi'il amrin hadihi wannan ita ce suna ne na ishara sabili Allah sai jingina hanyar zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace ad'u ila Allah ina kiran mutane zuwa ga Allah ne kamar yadda Allah yace wallazina atainahumul kitaba yafrahuna bima unzila ilayka wa min al-ahzabi man yunkiru ba'da qul inna ma umirtu an a'budu Allah kace an umarce ni in bauta ma Allah wala ushrika bihi banan hada shi da kuwa ba ilaihi ad'u gare shi kaɗai zan kira mutane wa ilaihi ma'ab saboda na san ga Allah subhanahu wa ta'ala zan ainihin wato koma Tuna haka ala basiratin akan basira annabi yake kira ana wa manitta an shi yasa malamai suka ce ita kalman basiran nan da Allah ya amfani da ita a nan gurin akan ce albasiratu ana nufin quwwatul idraki karfin riskan abu akan ce albasiratu ana nufin i'tiqadul qalbi zuciya ta kudurci abu akan ce albasiratu ana nufin alfitnatu kaifin hankali akan ce albasiratu ana nufin alma'arifatu wal yaqin wato sanin abu da kuma samun tabbas a kansa akan ce albasiratu ana nufin alhujjatu hujja sannan akan ce albasiratu ana nufin al'aqlu akan ce albasiratu ana nufin al'ibratu abin lura akan ce albasiratu ana nufin shahidu. mutumin da ya zamanto yana halacce a gun akan ce albasiratu labulan da ake rufe kofa da shi sannan duk abin da mutum ya riƙe shi don ya zama masa garkuwa a ce albasiratu da haka duk mutumin da ya riƙe ilimi ya zama masa ainihin wato garkuwa ya zama masa ainihin wato albasiratu to shi yasa zamu ga da Allah subhanahu wata'ala yake kul hadihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani sai zamanto wannan basira din da Allah yace ai wa'azi sai da ya masa tsaidi a wata ayin yace ud'u ka kira mutane ila sabili rabbika zuwa ga tafarkin ubanginka bil hikmati da hikima wal mau'izatil hasana da kuma wa'azi mai kyau wajadilhum kayi mujadala da su ka tattauna da su billati hi ahsan da hanyar da take ita ce mafi kin ya tabbata a cikin littafin adwa'ul bayan fi idahil qur'ani bil qur'an na babban malami muhammadul al-Amin bin Muhammad bin al-Muqtar bin Abdul Qadir aljinki a shinƙiƙi wanda ya rasu hijira ɗaya da da casa'in ainihin wato uku a ciki yake ta yushtaratu an shar'anta fil amir bil ma'arufi mutumin da zai yi umarni ya ce a abu mai kyau ko ya ce a bari an yi kona laho ilmin dole ya zamanto yana da ilimi ya alamu bihi wanda ya san wannan abun annama ya amuru bihi ma'arufin da zai umarci mutane ya ce su yi abu ne mai kyau wa anna ma yanha anhu munkarun ya zama yana da ilimi abinda zai ce mutane su bari su bari li'annahu yadda al'amarin yake fa idza kana jahilan bizalika in ya jahilci wannan abun bai san ka'idarsa ba a musulunci faqad ya'muru bima laysa bi maarufin, yakan tashi ya umarni da abin da ba ma'arufi bane wa yanha amma laysa bi munkarin ya tashi ya hana wani abu da sunan baki kuma abin ba haka yake ba yace wala siyama fi hadar zaman musamman ma a wannan zamanin allazi amma fihil juhalu wanda jahilai suka game a ciki wasara fihil fihi munkaran ga gaskiya kana gani baro amma saboda jahilci sai kaga mutane na musunta wal munkaru abinda yake munkari kuma sai zama ma'rufan shine ma'rufi yace wallahu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa qul hadhihi sabili ad'u ila allahi ala basiratin ana wa man yace fadalla sai wannan ya nuni ala anna da'iya akan wanda zai kira mutane ilallahi zuwa ga Allah la da an yakuna ala basiratin dole ya zamanto akan basira wa hiya dalilu alwadih shine dalilin ingantacce allazi la lubsa fil haqqi ma'ahu wanda babu rikici wajen gaskiya tattare da shi wayan bagi an yakuna da'awatuhu kuma yace ya kamata kiransa ya kasance ilallahi zuwa ga Allah bil hikmat da hikiman wa husnul uslub da kyakkyawan uslubi wal latafa da tausasa ma idahil haqqi tare da bayyana gaskiya li qawlihi ta'ala qul hadhihi sabili ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana yake cewa fa in kanat da'awatuhu ila Allah bi qaswatin duk lokacin da mutum ya tashi zai kira mutane zuwa ga Allah da zuciya busassa wa unufin da tsanani wa kharaƙin da takurawa mutane fa inna ha ta durru min mimma tanfa'u da'awar za ta cutar da mutane sama da amfanarwa da za ta yi fala bagi an yusnada al-amru bil ma'ruf isnadan mutlaqan bayywa a jingina umarni da abu mai kyau da hani da abu mara kyau illa liman jama'a bainal ilmi wal hikima sai mutumin da ya tara tsakanin ilimi sannan ya tara ainihin wato hikima kenan wannan yake nuna cewa lallai ya zama wajibi mutane su tashi su nemi ainihin wato karatu kafin masu shiga fage na ainihin wato da'awa sannan wasabari ala adan nasi da yin haƙuri akan cutarwar da mutane za su yi maka li'anna al'amura bil wa zifatun rusu, domin umarni da abu mai kyau da hana abu malake wannan aiki ne na manzanni da kuma wanda suke bin manzanni na Allah subhanahu wata'ala ɗin, wannan yana daga ciki saboda haka wannan yana daga cikin abin da ya kamata a ce wato an lura da shi a babi na neman ainihin wato karatu da haka shi yasa idan muka lura babu wani annabi daga cikin annabawan Allah subhanahu wata'ala da Allah maɗaukakin sarki ya aiko shi face sai Allah maɗaukakin sarki ya wasafa wannan annabin ya jingina shi cewa yana da ainihin wato karatu annabi Allah maɗaukakin sarki ya ce wa lutan ataina hukuman wa ilma annabi lut mun bashi ainihin wato hukunci sannan mun bashi ainihin wato ilimi inda Allah subhanahu ta'ala sannan Allah maɗaukakin sarki ya faɗa yake cewa annabi Ibrahim wa hajjahu qaumuhu qala atuhajjuni fillahi wa qad hadani ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيء وسع ربي كل شيء إن أفلا تتذكروا هل يجي إن الله يتي وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومي نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم دان هكا زامق الله سبحانه وتعالى النبي موسى الله يتي واتو ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وإلما وكذلك نجزي المحسنين malamin da annabi Musa ya je karatu gurin sa haka Allah ya ce fa wajada abdan min ibadina atina rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma annabi Yusuf haka Allah ya ce walamma balaga ashuddahu atinahu hukuman wa ilma wa kadhalika najzil muslimin baban shi annabi yaqub haka Allah ya ce wa innahu lazu ilmin lima allamnahu dan haka haka annabi ibrahim ya ce baban sa ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi malam ya atika a hadika siratan sawiya mun karanto aya a baya Allah yace wala qad dawo da wa sulaymana ilman wa qala alhamdulillahi alladhi ala kathirin min ibadihi almu'minin sannan ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah yana ce masa wala ajal bil qur'an min qabli an yuqda ilayka wahyu wa qur rabbi zidni ilma to dan haka kenan idan aka hada aka tattara za mu fahimci ilimi abu ne wanda falalarsa da darajarsa a fili take koda ko a duniyance ne ta yadda babu wata jiha da bata da kwamishinan ilimi babu wata ƙasa wato a mataki na tarayya akan nada ministan ilimi amma tun da ka taso baka taba jin a jihar ko an nada wato kwamishinan jahilai ba ko kaji an nada ministan jahilai a ƙasa ba a yi da haka yana da kyau mutane su tashi su iya yadda za su yi gurin neman karatu Allah kuma ya sa mu nemi karatun dan Allah sai dai abin da zai biyo bayan wannan darasin shine wasu abubuwa da ya kamata tun daga masu karantar da karatun su gina kan shi sannan sai kuma ladabin da ya kamata su kuma masu neman karatun su gina kan shi ina roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa mu koyi karatu don Allah mu aiki da shi don Allah kuma mu koyar da shi don Allah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh